abin sabon. Zero zero. Mutane iri biyu ne a duniya. Idan na ce haka, ina nufin irinka da kuma iri Idan na ce irina, ina nufin 'ya'yan masu kuɗi kenan. Idan kuma na ce irinka, ina nufin 'ya'yan talakawa kenan. Wai mai sa talaka ba shi da abokin rigima a duniya sai mai kuɗi, kuma a tarihin duniya babu inda talaka ya taɓa yin nasara akan mai kuɗi. kawo ko ba za a fara a kaina ba yau ba soyayya bace ta kawo ni na zo maka tambayoyi ne a matsayina na yar jarida me yasa har yanzu baka kammala kes din yarinyar da aka sha a otal ba na san akwai wanda ake zargi shi a aikata laifin ko dai kuɗi aka baka kake kokarin ta da kes eh? ba san wancan dan sandan me yake takama da shi ba ya kamata a ce na sa an cire masa kakensa Faruku yana shirya abubuwa a kanka. Ya kamata kai taka tsantsan. Ya kamata ka kori yarinyar nan. Idan ba haka ba za ta iya tarwada tawagan mu. Na kashe mutum uku. Kin san hukuncin da ake yi wa wanda ya kashe rai kuwa? Na sani. Kashe shi ake yi. Ni ma so nake a kashe ni. na so a mishi abin da zai ji kunya shigowa cikin al'umma ya kalli mutane balle har ya tunanin tallata kansa a matsayin dan takara ni zan iya yi ba ki da zarar da zaki iya faɗa da mutum na ki bar tawagan nan ki nisa da idan kowa ko kuma a ƙarshe ki ma rasa ranki ki daya ruwa ya ƙare wa ɗan kada zan ga yadda sidi sani zai kubutar da kansa jabir ka gaya mun gaskiya gaskiyarka za ta iya saka ka samu sauki ko mu haɗa maka gaskiya ko karin gaya ma gaskiya na riga na aikata aikin kisa kai kai waye shi yana daga cikin manyan 'yan siyasa da muka sha fafatawa da shi a jamhuriya ta biyu kuma da shi aka fi wannan gwamnatin yana da kuɗi yana da alfarma a faɗin ƙasar nan kamar yadda nake da shi duk kwangilan da mahaifina ya samu sai da ka je kai zagon kasa kai makarƙashiya ka karɓe wannan kwangilan ya zama naka to kai din waye tabbas yanzu ne ya kamata ka sani saboda lokaci yayi da zan kawo ƙarshe da fankamar da kake ban ga laifinka ba saboda kai sabon yankan rake ne a fagen ni in ya same ni a nan asiri na rufu waye zan zabga maka mali wallahi shikenan an gama ba a gama ba